Mai Na hamsin? Mai. Wannan kalu ja abi ma haru la'akalu fi ki lalmuhalil bayyinil mutugani. Tumai kake nema? Na yakan zo da abun da hankali kan rube. rudewa abu ya bugi mutum ya ɗimauce amma bai zo da mustahili ba abin da ba zai yiwu ba ka ai sun tafi na da kai sai ka kyale ni ka gane ko ba ka gane ba Uhu. zo kusan dinga garin ka eh kawai ai ya ka kamata ka faɗa min alhamdulillah ba sai na roƙo alhamdulillah to do Allah ka taimake ka ce min alhamdulillah ya isa haka sai mai wurin nan wuri yayi ma kaikayi na sofa ma na sofa ma zai ka ce ya isa ka ya isa ko amma in yi ta susa in yi ta susa in yi ta susa kana jina <laughs> amma ai ka ala gajiya idan mutum ya gaji bai gaji zai maka sofa tafiya zai الشرح قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إن ووجه ذلك ظاهر تذكر وانا حسن ليتي تند عينهم باب الدين حسن ليتي فإن أصولهم التي ذكرناها وشرحناها ka'idojinsu wanda mun ambace su mun sharhin su miraran wata kiraran ta katabi ma zakarahul muallif musannifu dutse ne muallifu na bukatan abunda mai talifin ya kawo fa isbatu sifatillahi ala alwajhi alwaridi tabbatar da siffofin Allah bisa fiskan nan da ta zo fil kitabi wasunnati huwa aslul ulumi shine asalin ilimi wa usul imani shine tushen imani wa'annan sunaye na Allah da wa'annan sifofi na Allah a kansu ake ɗora imani fasulul imani wa furu'uhu la tambani wala tasbutu wala taqwa wala tatimu illa bi isbati sifati asalin imani da rassan imani gaba da za tambali ba su ginuwa wala tasbutu ba za su tsaya ba wala taqwa kai ko karfi ba za su yi ba wala tatimu illa bi isbati sifati wayannan siffofi su ne filoli ashe eh, me yake da suna eh, mata na fahimta wata take tambata je ka ce mana in muka je kawo mu dubi tilolin nan su ne kamar su Allah abin da aka ɗora a kai su ne sosuwa suke yawo a kai ke gaskiya ne wa'in nan sun zama filoli shimfiɗan sama ta zama ka'idan imani da ake tsafaro din su masu yawo a kai su ne bidiyoyi duk mai imanin da ya kafu kungiya kaza za ta zo gaggagantar tabbacin nan ta yi rubutu ta yi menene yana nan haka yana tsaye in ta wuce sai ni ke dora aikin sa wanda ya tsaya ya karanta abu a littafi ya fahimta ba wata guguwa da za ta raba shi da abin da ya karanta ko ta zo sai dai ta gama ruguginta ta gama hayaniyanta ta gama buge-bugenta ta tsallake ta tafi ta bashi. yana nan inda ke bai canza ba bai motsa ba lam ya ta zahaza wa lam kuma ya ta zahaza bai girgiza tun da kila ta zaune ko wannan satin da muka wuce yadda sake kallon da na ji in ka zuciya na sai lallai haka in ka gani duk wani rukuki da ke wucewa a kai kilolin nan kamar ba san ba na yi ba tirela za ka bi ta kai ta wuce abunta waye zai bi ta kai da mai ta wuce abunta wane ne zai bi ta kai yi duk wuce abunsa ko gigin ba ta yi saboda sun tsaya to haka imani yake haka sunayen Allah in kafan su da kyau siffofin Allah in ka fahimce su da kyau ba yadda za a yi wata bidi'a ta kaɗa maka ganye har ka firgita kana nan akan bakanka ba fashi wa amma ta'tilu ayya amma kaga kore sifofin Allah ta'tilu sifati kore sifofin Allah wa nafiyuha la farqa baina sifati zafiya, wana sifofi ba bambanci tsakanin sifofi na zati inda za a ce hannun Allah fiskar Allah kadamun Allah ainihin zafin Allah ba su da bambanci wayannan duk wanda mutum ya kore wa baina sifatil af'ali da tsakanin siffofin Allah na aiki irin mai rama mai jin kai masani mai ji mai tsagawa mai saukewa mai kaza duka ɗaya ne wa'annan duk wanda mutum ya soke ko ya kore ya rauna na gininsa gininsa zai kasance tamkar akan kanwa wa bai da sifati da fa'ali fa bi ainihi kuma kore sunayen nan da kore siffofin nan ainihin sa fa bi ainihi huwal kafuru wannan fa shi ne kafirci wal ilhadi ne ilhadi Fa malla wasfa lahu wala fa'ila wanda bai da sifa ce zati ne bai da sifa bai da aiki to wannan ai ka Allah shi hal yutasawwar wujuduhu za a iya suranta ma samuwansa bai da sifa bai da aiki fayakuna wujuda kullil mawjudati yani fayakuna wujuda kullil mawjudati samuwar dukkan samammun na akmalu min wujudi sama da samuwansa kamala wujudi man kalo fihi dalika wanda suka ce masa haka ma'ana ainihin ya zama samammu sun fi shi shi sun ce babu yi da sifa bai da aiki sai ya zama halittun da aka samar sun fi shi siffa mai kyau akmalu su zama sun fi kamala min wujudi man kalo fihi daga samuwar wancan wanda suka yi magana a kansa zalika cewar bai da siffa bai da aiki ga an zalice shi aiki. wa aidan da manan man kana min kaulihi إن أدلة الوحيين أدلة لفظية من كان من قوله وند دوك كفن سي دغا مغانغانو فايسي كي إيه. ها ايه يعني وصف الله عز وجل بانه لا صفه له ولا فعل لذلك واحسنوا الى انفسهم الافعال موجودات الله يفعلون موجودات الله لهم خلق الله لها صفة ولها عمل آه، صفتهم أكمل من صفته هذا أيضا إلحاد إلحاد ينسبون إلى أنفسهم الأعمال ينسبون إلى أنفسهم صفات جميلة وخالقهم لا صفة له ولا عمل له لذلك بهذا صفات أكمل من صفته فهذا إسناد النكف إلى الله مفهوم انظر يعني تتعمله بجيبه فمن لا وصف له ولا فعل يعني هذا من وصفه بذلك الله هل يتصور وجوده فيكون إذا وجد فيكون وجود كل الموجودات أكمل من وجوده akmalu min wujudihi min wujudi man qalu fihi dhalika la sifata lahu wa la واضح ان شاء الله وايضا to ai banda ma wannan man kana min qawlihi wanda ya kasance daga cikin maganganun sa, man kana duk wanda ya kasance daga cikin maganganun maganganunsa ra'ayoyinsa inna adillatal wahayaini adilla lamziya bundiya wai dalilan wahayi guda biyu wanne da wanne alƙur'ani da hadisan manzon Allah wahayoyi ne sai wanda duk ice dalala su. a yanzu ba mu da matsala akan dalala dalala mutabaqiyya wa dalala tadammuniya Wadalala, dalala iltizamiya suka ce dalalan ayoyi da dalalan hadisi dalala ce labbiya zanniya la yaƙiniya haka suka ce yaƙini shine maganan yan man yan falsafa falsafa labbiya zanniya da adillatu uqul dalilai na hankali zanadika ko dalili uh, wa adillatul uquli uh, zanadiqatul mulhidina um, uquli zanadiqati ya subhanallah isharan hankulan zindikai ngu da wani san zindikai ba sa fawon kan janaba sun ta menene wanda ya kafa musu ilimin ma daga gumaka aka famo shi hujjojin hankalin zindikai mulhidai barahidun yaqiniya dalilai ne na za fa bi ibtalu lil wahyi ko nan dole ne ku yi ku abu da ɗin ku gane ce wanda yake hujjojin sukan ce saboda maganan kai ba ma kowa zai tsaya ya gane da yake ya za a yi kace hujjar qur'ani zan da zato ne ya za a yi kace lafazi ne to suna cewa duk ka karanto aya ka kawo ce wannan lafazi ne ba da ilimi ka karanto musu hadisi ce wannan lafazi ne sai ba da ilimi ilimi sai an bi ta kabiyoyin nan don haka nan ilimi ya hankali ya fi ƙura'ani, tun da shi hankali tabbas ne amma ƙura'ani ba tabbas hadisi ba tabbas to shi ne ke cewa ah, me yake da su wannan idan eh, ma ne wurin ne man kana min qawlihi inna adillatal wahyaini adillatul lafziya zanniya kaga kuma wa adillatu uquli zanatika dalilan hankulan zindikai mulhidina barahirun su yakiniya me wannan magana fa hadha ibtalu lil wahyi wannan ya kare ta wahyi ne wa kufrun bi risala Kafir cewa ne da jakadancin annabi Muhammadu. Watar jihun da akawali a ana'in rusuli, rinjayar da maganganun makiya manzanni ne alama ja a bihin rusuli akan abin da manzanni suka zo da shi. Sai magana a fili take. Sai isa an ka daka ta zamanin nan, ta zamanin nan, to ko zamanin nan sai ya ja ka yaje da kai a inda ba za ka fita ba. Isa ai rashin sanin sunayen Allah da kyau rashin sanin siffofin Allah da kyau ba a samu fandisho ba shi zai sa har mutum ya yarda da wannan magana amma wanda ya san Allah wanda ya san siffofin Allah wanda ya san sunan Allah da karfin Allah hakikarin Allah ba yadda za a kawo masa wannan magana ma ta shiga kunnensa ana faɗi masa kunnen na jefar da ita magana ji da ya ji amma gaskatawa kuma فالمثبتون لصفات الله ما ثبتت بصفات الله قلوبهم ملعانة من تعظيم الله أي والخضوع له وان دسوك ثبتت بصفات الله هذا دسونا ينسى زكاة تنسو سكسك من تعظيم الله دجل ما الله والخضوع له وألسنتهم حراسانس على الدوام cutar kallahaji da zikirhi ana ambatan Allah cutar magana kenan aiki kenan tun da ambaton Allah ba a gajiya ba a gajiya yanzu in muka fara mu mu wannan mu aje mu ɗauko wannan mu aje sai ka ga muna rikici da ladan zai kira sallah sai wace sallah azhar yaushe muka muka zo zaka ce zaka kira sallar la'asa ce to zan kira sallar ba za ku tashi ba in ba haka ba to karatun kuma ya zama ba amfani ce a ah, to kira shi kenan da kira sallar ba a gajiya da zama za a yi addin hira wannan ya faɗi wannan ya faɗi nan da azhar karshen ta ma kila mu kaure da faɗa sa sa'a mu shi zai sa abin yi ba mu dan yi faɗa a yi dambe a dawo a koma da karatun ɗin ka koma da hirar wahon fi kulli wakati su suna nan a kowane lokaci ba su tuna fi mazidin min imanihi imaninsu da tsuwa yake imaninsu karuwa yake wa a hawaluhum da matsayinsu yadda suke jin tsakaninsu da Allah daɗa kyau yake da khilafil mu'affilina saɓanin masu ceto Allah bai da suna bai da siffa baya sama baya kafa nutsuwarsu dole ta zama kaɗan to wannan shine sa'adi rahimahullah